Masu ruwa da tsakiya harkar kiwon lafiya sun kudiri niyyar ɗaukan matakan hana sake barkewar cutar shan inna a Najeriya bayan da hukumar lafiya ta ayyana Najeriya a matsayin ƙasar da bata da ƙwayar cutar polio. A watan jiya ne hukumar lafiya ta duniya ta fitar da Najeriya daga cikin jerin sunayen kasashen da ke dauke da kwayar cutar shan inna. Kafin wannan furci, Najeriya ce kasa ɗaya tilo da ke da kwayar cutar polio a nahiyar Afirka, lamarin da ya janyo wa ƙasar komo bayan tattalin arziki saboda da nakasassu sanadiyar cutar. A cewar jami'i mai kula da allurar rigakafi a nan jihar Filato Sani Jigu, ƙoƙarin da hukumomi suka yi wajen wayar da kan al'umma kan cutar ta polio ya taimaka wajen kawar da cutar. waɗannan allurar rigakafi da ana ba da suna kullum kowane rana kama a health clinic da mata sukan zuwa da yara rigakafi duka waɗannan kofofin suna bude muna da masu dubawa dare da rana wanda suna na kowane local government na wannan state din suna dubawa wani lokacin mun ga yaro kaman ba mu gane da yanayin shi ba mukan dauka bayan gidan shi mu kai a gwada mu gani ko wannan cutar ne ko ba shi ba to waɗannan suna aiki dare da rana kuma duk lokacin da aka gaya mana muna tafiya wurin da wuri-wuri. Kodinatan cibiyar samar da kekuna wa guragu Abu ta Beautiful Gates Handicap Center Ayuba Gufan wanda shi ma ke da na ƙasa sanadiyar cutan polio ya ce. A wannan ma'aikatan mun kafa ta ne don a taimaka ma dukkan nakasasu da suka rasa kafafuwansu ko hannayensu a sanadiyar kamuwa da cutan polio. Kusan shekaru goma sha shida kenan muna gyaran kekuna na guragu da sanduna na tafiya da kuma duk abin da zai agaza wa nakasasu. su iya tafiya saboda su taimaki rayuwarsu muna kira ma gwamnati da ta sa hannu a al'amuran nakasasu musamman wanda shan ina ya addabe su a taimaka wajen tabbatar da karatunsu da koyan sana'a da kuma duk wani tallafi da gwamnati za ta yi ko ta hanyar kasuwanci saboda su zama mutane masu dogaro da kansu. Shi ma wani nakasashe sanadin cutar ta shan inna ya ce bai taɓa yin bara ba a rayuwarsa. Akwai sana'o'i yawa wanda za mu iya yi har ma za mu ba ma mutane mamaki. Bara babun yi ba in ba ta zama dole ba ne. Kuma a nawa gani duk mutum da ya tsinci kan sharon halin kamar daga zuciya ne, mutuwar zuciya ne take kawo wannan. Ni na kashe mutum ne, amma ban taba yin bara ba. to na kira gare su su fito domin su soya sana'an da zai taimaka musu. A cewar mataimakin limamin babban masallacin Jos Muhammad Gazali Ismail Adam, jama'a su ci gaba da ba da goyon baya wa gwamnati wajen barin a ɗiga wa 'ya'yansu rigakafin cutar. Babban abin da muke yi shine kokarin wayar da kan al'umma su gane cewa a da yaushe a ba da haɗin kai ga ma'aikatan lafiya lokacin da ya zamanto mutum ba shi da lafiya to wajibi ne mutum ya nemi lafiya sannan kuma da kariya lokacin da aka zo ba da rigakafi ya zamanto an karɓi wannan rigakafi saboda kau da duk wani abu wanda zai kawo wannan cututtuka wanda su samu wannan cututtuka suna bukatan kulawa ta musamman suna bukatan karatu suna bukatan sana'o'i sannan kuma muna kira gwamnati ya zama su tallafa musu ta wannan har ila yau ma da dukkan al'umma wanda suke da hannu da shuni wanda suke da daman taimakawa su ma yana da kyau su taimaka na wannan barace baracen bai dace ba duk addinai sun hana barace barace abin da ya fi dacewa shine su sami karfin zuciya zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya